masauraro barkamu da yau safiya za ku saurare mu kai tsaye cikin shirinmu na musamman wanda za mu yi ku a dalilin wato sakamakon da aka wallafa a jiya da yamma sakamakon da wato kotun kundin mulki ta wallafa domin nuna tabbatarcin wanda ya ci zaɓe na wato jiya eh, da aka gabatar. Studio Kalangu tsari na musamman. madalla masu sauraro kamar yadda na bayyana muku cewar wato wanga shiri na musamman daga studio kalangu kai tsaye inda kuma na nuna muku cewar ajiya da yamma ne kotun kundin tsarin mulki ta kasar nijar ta bayyana cewar muhammad bazum shine ya ci nasara ga zaben shugaban kasa zagaye na biyu da ya gudana ranar 21 ga watan dubu 2021 da ya samu kaso 55.66 cikin 100 maman usman da kaso 44.34 cikin 100 kason halartar kuma ya kasance wato 62.91 cikin 100 daga ranar biyu ga watan abril 2021 ne wato a sha biyun dare bazu muhammad zai dale kujerar mulki ga bayanin da shugaban kotun kundin mulki buba muhammad ya yi a kai la cour reçoit les requêtes du kotu ta samu korafin shugaban hukumar zaɓe seni da kuma na ɗan takara mamman usman na soke sakamakon zaɓen rumfuna 73 inda bayan mun duba su mun bayar da sakamakon zaɓe na dindindin na shugabancin ƙasa zagaye na biyu da aka gudanar 21 ga watan fabrairu 2021 an rarraba yawan ƙuri'un da kowane ɗan takara ya samu ne kamar haka mohamed bazum ya samu ƙuri'u miliyan 2 da 90 da kuma 49 inda ya tashi da kashi 55.66 cikin 100. Muhammad Usman da ƙuri'u miliyan 1,984 da kuma 72 ya tashi da kashi 44.34 cikin 100. Ganin ɗan takara Bazu Muhammad ya samu rinjayen yawan ƙuri'u. Mun tabbatar da Bazu Muhammad a matsayin zababben shugaban ƙasa a wa'adin mulkin shekaru biyar. biyar wanda zai soma tun daga ranar biyu ga watan Afril 2021 daga karfe 12 na dare. Studio Kalangu. Les programmes de Studio Kalangu à Niamey sur la radio alternative 99.4 FM. Studio Kalangu. domin samun kai tsaye abubuwan da ke wakana a cikin ƙasa musamman musoma daga nan birnin yame inda wakilinmu na musamman mamman ada ya kasance a cibiyar jam'iyyar rdr canji a nan yame malam mamman ada ko kana jina malam gugu ina jin ka to madalla a yanzu haka ina ne kake a tugana a dab da kofar gidan wato mamman usman shugaban jam'iyyar rdr canji to yaya zaka dai ina jin ka inda wato sinima wato mambobi ko ce kusoshin wato kawancen nan na kafin zanzanta ɗaya yake wani zaman taron sa domin tattauna wato abubuwan da matakan da wannan kawance eh, zai ɗauka bayan sakamakon da babban kotun hukumar zaɓe ko ce wato kotun kotu ta ɗauka a zaka wato mun ga eh, wanda hito yana yi jawabi kan wato tun da yana tare da ɗaruruwan wato magoya bayan na kaf zancen suke suna jiran wato abin da zai gudana ko a shawar da wato waɗannan shugabanni na su za su yanke. To shin ko akwai magoya bayan jam'iyyar RDR eh, ji a nan? Akwai magoya baya da dama waɗanda suke jiran wato a yau a yi tafo ta ƙare haka ne suna faɗi domin wannan su a cewar su ba za su yarda da wannan sakamako ba. To madalla mama ada ko akwai jami'an tsaro a kewayen wurin? To a gaskiya a inda nake babu wasu jami'an tsaro amma dai akwai dai magoya bayan wannan kwantena tafi zanta'an don zanta'an. To madalla mun gode mamman ada. Na gode. To yanzu kuma To yanzu kuma za mu waiwaya wajen inda za abokiyar aikinmu rabi mai Kano take ita ma za ta ba mu irin abun da ta gani kai tsaye a inda take. Malama rabi ko ina kike yanzu? Ah, Malam Gugu gani nan cibiyar farfin PNDS tarayya. To yaya yanayin ya kasance a nan babbar cibiyar PNDS tarayya da ya kasance dan takarar su ne ya ci nasara? To nan da inda muke dai babu kowa dai. Babu ba mu haɗu da ɗan bayan ɗan takaran ba. Na inda muke yanzu dai a zancen da muke muku babu kowa. Kenan babu wani kaɗe-kaɗe na nuna murna da sauransu a wurin? A'a tukuna dai in dai ba a gaba ba yanzu dai ba su fara ba dai. To banda haka akwai jami'an tsaro kewayen wurin koko? Akwai mota ɗaya ta jami'an tsaro da ke tsare da wurin. To bayan ita kuma babu wata mota dai a nan dai. Kuma babu wani setin kaɗe-kaɗe na nuna murna ko ɗaya a bakin cibiyar tafiyan da tarayya? A'a ko ɗaya. Takan yi suna cikin shirye-shiryen amma dai yanzu dai inda muke nan dai babu babu komai ba shirya komai ba to madalla mun gode malama rabi Studio Kalangu. Le programme de Studio Kalangu en Filengi sur la radio Muriatalaka 95.1 FM. Studio Kalangu. To madalla bayan mun ga samu masaniya a kan yadda lamari ke wakana a nan babban birnin Yame yanzu kuma za mu isa inda za mu je wato yankin Filinge domin mu tantamna da abokin aikinmu da ke can Malam Bakasa. Malam Bakasa ina kwana. barkamu da saduwa. To madalla eh, a Filinge bayan an wallafa sakamako na dindindin na zagayen shugaban kasa na biyu zaɓe da aka yi. Ko yaya al'amarin ya kasance a can Filinge? to wallahi kamar yadda sauran bayanai daga zuwa bangare daban-daban ko a nan filin jini kamar ya lokacin da aka gai zaben tun da dare dai ba mu ga wani sauyi ba kowa dai yana kokarin in ma murna ce in kuma rashin jin daɗi ne dai ba a bayyana shi ba haka takaice a wannan safiyan kuma na ɗan zagaya a cikin gari na zo a zikin na da ya tare a ga mutane ba yana babu kowa a cikin shi haka zalika wajen ah, magoya bayan mamman usman canji ah, ban samu nisadu da waɗanda suke za a iya za a iya samu wani takaikacen labari a kai a cikin gari kuma na sadu na yi ɗan hira da mutane kowane dai yana faɗin gwargwadon ah, albarkacin baki shine cewa allah ya sa a yi lahiya tun da kaddara ce in kaddara ce ta zo kuma mutum sai a kama da hannu biyu abin fata shi ne zaɓaɓɓen shugaban ƙasa ya cika alkawalin da ya doka musamman eh, kashe-kashen da ake a cikin yankin jihar talabiri da sauran eh, jihohi na ƙasar nijar ya yi ƙoƙarin ya ciwo kan wannan matsalar domin babu wani ci gaba da za a iya samun middan ba a samu kwanciyar lahiya ba irin ababen da zai mutane suke faɗa albarkacin baki shine bayan kwanciyar hankalin nan kuma a samu a matasan da suke basu da aiki a sama musu aiki don in an sama musu aiki za a iya ciwo kan wannan matsalar da rashin tsaro. To madalla mun gode malam Bagasa daga yankin wato Kurfayawa bari mu isa a yankin Katsinawa a maradi nan take bayan wallafa sakamakon 'yan ƙasa suke ta ba da ra'ayinsu daban-daban ko ne ne na ba da irin abun da yake gani dangance da wannan zaɓe da kuma abun da ke damuwar shi bari dai mu saurari abun da suka faɗa daga wakilin muhammad mamman ya aiko mana muna horin ciki da wanga abun kuma ya kasance abu ne wanda zai zama muna na tarihi abin da ba mu tunani muna fatan Allah ya sa mu ganshi dalilin wanga sabon shugaba muna fatan Allah ya kwantar mu da kasan mu lahiya lau da kwance hankali da lumana kuma muna fatan yan adawa ubangiji su ma Allah ya ba su hakuri da Allah dan annabi su mai da komi ba komi ba su bar ma Allah komi da ka gani Allah ya yi to alƙawalin da ya ɗauka shi ne muke fatan da shi Allah ya ba ikon cikawa ya alkawalika ne gashi na ya ɗauka da yawa wanda mu ba maka mu nan ne wurin maraɗawa akwai abubuwa da yawa wanda duk marasa su kamar harkar taranzi kasuwancin namu ga munin dai sai dai du'a'i ya ce duka za a tallafa mu to gaskiya mu wanga zaɓe na Nijar ba mu ji daɗi ba mu abin da muka so a yi adalci to mu muna diban kotu da aka azata saboda adalci ashe ba adalci take sai dai Allah saka mu kawai Studio Kalangu. Les programmes de Studio Kalangu. À Zender. Sur la radio Choukra FM. 105.5 FM. Studio Kalangu. Eh, a shagala kuna bin mu sau da kafa a cikin shirinmu na musamman kai tsaye daga nan studio Kalangu domin bayyana muku irin yadda al'amari ya kasance a faɗin ƙasa baki daya dangance da wallafa sakamako da aka yi na wato zagaye na biyu na shugaban ƙasa. To yanzu kuma bari daga Katsina mu leka a can yankin Abzin. A Agades a cibiyar jam'iyyar shugaban da aka tabbatar na PNDS tarayya a jiya da dare shuru kake ji illa wata 'yar kwaramniya da aka gani a bakin wato cibiyar jam'iyyar. Magabatan dai sun sa kira ga magoya bayan jam'iyyar da su kwantar da hankalinsu. Abdulkarim Ibro, babban sakataren PNDS tarayya ta Agades ya yi jawabi kamar haka. muna jin daɗi Allah ba shi ikon ya shi ma su kuma waɗanda ba su samu ba su yi jira ubangiji Allah ka musu lokaci duka uwayen mu ɗaya ubannin mu ɗaya an zama ɗaya duka inda muke wannan shugaban ƙasa da ya kama ubangiji Allah ya ɗora musu shi ya yi mana adalci yadda ya kamata da duka ana cikin shakku an yi ba an yi ba to yau dai ga gaskiya nan Allah ya yi Allah sa shi ya dora bazu kinan mu yi hakuri da yan Allah Allah sa shi ya fi mana alheri Allah ba shi hakurin ta yare yan Niger aiki da ke gaban shi kuma muna fata Allah kama mu shi aka ce shugabanci shugabanci ne na kasa kuma mutane su kama da addu'a mutane su bar mance da wa'ansu abubuwa a kama mishi lokaci ne na aiki waga kasa tana bukatar mazaje muna kyautata zaton yana to wannan wato ra'ayi ne daban-daban na al'ummar yankin abzin dangance da sakamakon da suka samu aka wallafa a jiya da yamma yanzu kuma bari mu isa mu yi taki zuwa yankin da kwaro musamman domin mu ji irin yadda ta kasance a can sai mu saurara sakamako ya yi daɗi tun da dama abin da aka zaɓa shi aka ba da sakamako kenan muna fatan ubangiji allah ya sa alheri jiki kuma allah ya ta mana aiki a cikin ƙasar abin da yan ƙasa ba su kingi ba su tamuwa a yi mu abin da kai daga shugaban kasa shi mun abin da ba a zato Allah ya sa komi zure da duka da talaucin da aku ruwa da zaman lahiya da babu ubangi Allah kawo mun shi wanda Allah ya ba in dai daidai ne an kai Allah ya tanya shi riko mu muna cikin murna muna ba gare shi to menene kuke jira da shi nan da shekaru masu zuwa a'a ka san ayyuka suna da yawa wanda muka bukata gare shi gyare gyare ga sunan hanyoyi da taimaka ma mutane da kuma kiwon lahiya kai ga sunan dai da aika lakwai duka mu dai masa suna da an sa gaba to amma dai da kyau To madalla ra'ayin wato mutanen da kwaro kuka saurara kuma a nan muka zo wato ƙarshen wannan shiri na musamman dangance da wallafa sakamako na dindindin da kundin milki eh, kotun kundin milki ta bayyana a jiya da yamma a madadin dukkan waɗanda suka saurare mu studio kalangu na isar da godiyarsa studio kalangu tafiyar yanayin nijar.